Taron muhawarar na kungiyar ta Alternative Espacito kan matsalar ta bakin haure ya mai da hankali ne kan illolin da ke tattare ga haɗin kan da shugabannin ƙasashen Afirka ke baiwa na kasashen Turai wajen kawo ƙarshen matsalar ta bakin haure. Musa Cangari shine babban magatakardar kungiyar ta Alternative Espacito. Sun je sun sa hannu a takardu tare da kasashen Turai za su musu aiki kaza, aikin da ba zai kai Afirka kasashenmu gaba ba. aikin da ba zai anhwana ma talakawa ba aikin da sai in ce ma zai iya kawo matsaloli da dama. Ƙungiyar ta Alternative Espacitoin ta kuma nuna adawarta ga matakan da kasashen turai ke buƙatar kasashen Afirka su ɗauka game da matsalar ta bakin haure. Kamar alal misali kasa kamar nijar za a ce ta doki matakai ta hana duk wani Afirka ta yamma ko na wani waje ma wanda zai biyo ta ga nijar. ya tahi eh, arewa ko da iya eh, dirkuza shi ko da asamaka zai tahi sai a ce a samu a dauki mataki a hana shi tahiya da saboda tana yiwuwa daga nan ya zarce ya tahi libya daga can ya zarce ya tahi turai alhali kuwa tsakanin kasashen nan na afirka ta yamma akwai yarjejeniya wanda ta ba da dama dan senegal in ya tashi yana so sai ya yawo duk cikin afirka ta yamma dan niger in ya tashi yana ya tafi ba tare da an same wani takunkumi na aka ya tafi to kenan suna sa su turai mu muna yi musu aikin jandarm kenan mu taka yarjejeniya wanda muka yi sakankanin mu kasashe na afirka ta yamma to sai dai ministan harkokin wajen jamhuriyar niger ibrahim yakubu ya kare gwamnatin nijar game da wannan batun suna so da mu da su mu yi aiki mu gani wanda suke zuwa kasashen nan ba cikin hujja ba cikin ka'ida ba to a ga yadda za a yi a hana musu su tai kuma hana ta ba kamar kama su za mu yi mu yanka su ba ko musu a'a zi a ba su aikin da zai sa ma ba za su yi shawa zuwa cikin wannan daji ko cikin eh, ruwa ba har rayuwarsu ta taɓu ne suka ce sun ɗauki alkawalin za su kama ma Nijar wannan da suke wannan aiki ba cikin ka'ida ba ko a ba su aiki cikin tourism ko a ba su aiki cikin gona mu yau da wata goma da suka wuce mun ce ma eh, tarayyar turai in ana so a yi tsarin da zai sa wanda kasashen da mutanen suke huta a samu kwanci hankali a samu arziki kan ma mutane su shawar turai mu muna da wata wani tsari da muka yi kuma bisa ga wannan tsari mun tambayi a bamu miliyon dubu na ero a duk shekara yi kimanin 'yan kasashen afirka dubu ɗari ne ke biyowa ta nijar a kokarin su na zuwa turai ta hanyar da bata dace ba yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar